abun takaici ne matuka yadda eh, harkan ilimi ta koma a Najeriya kuma abin kunya ne ma a ce gwamnati ta fito tana wannan magana a yanzu a maganan da muke yi da ke abin da jami'oyin ƙasar nan suke bukata banda malamin da suke aiki a yanzu ana bukatan malamai dubu sittin ne kafin ma a fara lissafin Najeriya jami'oyin Najeriya su zamo jami'oyin da za a fara ma cewa shiga sahun sauran jami'oyin ƙasashen duniya sannan wani waye gari kawai ya ce rana guda zai kori malamin jami'a gaskiya wannan abun takaici ne abun takaici ne kwarai da gaske malama halima profeso in kana so ka yi ka yi training profeso za ka samu shekara kamar goma sha biyar daga yanzu daga yau din na fara training professor za a samu shekara sha biyar sai an samu wanda yake da da exceptional qualities da turawa suke cewa exceptional quality shine za a iya samun professor a cikin shekara bakwai ko goma amma a yanzu a yadda muke maganan nan wani ya fito ya ce zai kori malaman jami'a saboda yajin aiki gaskiya wannan abun takaici ne Yau, a Malam Kabiru, kana ganin gwamnatin Najeriya za ta iya tara aradi da ka ta ce ta sallami ɗaukacin malaman jami'o'in ƙasar? Sai a jira su a gani. Ai ba yau farau bai. An taba yin wannan, akwai wanda ya taɓa yin wannan kuma aka dawo da su. So sai mu jira mu gani ranar hudu ga watan Disamba ɗin. Ko za su kori mutane. Na ji ma ana maganan cewa za a shigo da jan sanda. to ban sani ba ko zuwa za a yi kin san akwai shugaban kasan da ya sa aka rinka fitar da kayayyakin malaman jami'a daga gidajen gidajen su a cikin makarantu a cikin makarantu musamman a jami'ar Maiduguri ba zan iya tuna shugaban kasan sojan da ya wannan abun ba amma shi ma daga baya ya dawo ya bar malaman jami'a saboda haka wannan barazana ce kawai wadda ba inda za ta je yauwa a uh, uh, kahin gwamnatin tarayyar najeriya ta hito ta yi wannan barazana shin babu wani mataki da aka kusan cimma ne tsakanin bangaren kungiyar malaman da kuma gwamnati na neman sasantawa da warware wannan al'amari na yajin aiki da yake karewa har yanzu duk da yake bana magana da yawan su shugabannin asu ko kuma asu ita kanta amma dai abin da na sani shine inda a ce shugaban kasa ya mai da martani da letan da asu suka aika rana ashirin da biyar ga watan sha nan wala da wara ma an janye yajin aikin to amma ba a ba mu ji martanin shugaban kasa ba kawai sai muka ji shi minista ya fito a gidajen yada labarai yana cewa malaman jami'a su koma ko kuma a kore su kin ga wannan ya zama wani riga malam masallaci kenan don maganar da nake da ke yanzu kashi casa'in bisa ɗari na jami'o'in najeriya sun yadda a koma a koma aiki amma sun sa wasu ƙa'idoji ne waɗanda yake suna so su gani cewa in gwamnati tarayya da gaske take in an cika waɗannan ƙa'idoji ka'idoji ne guda uku kawai yana ji na karanta a jaridan punch abun da su asu suke nema a yanzu shine tun da shugaban kasa ya ce za a bada biliyon ɗari na 2012 da biliyon ɗari na 2013 tun da yanzu muna Nuwamba ne sati mai zuwa za a shiga Disamba kuɗin da aka ce za a bayar ɗin na shekara dubu biyu da sha biyu ne da dubu biyu da sha uku to sai a sa wannan kuɗi a Central Bank sannan kuma a sa jami'oyi su karɓe su